lashi fil qawli awwala tabaraka rahmanur rahiman wa maw'ila wa ala rida muhammadin il muhda mursala wa itratihi thumma sahabatu thumma man تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة innaka ta'lamul kha'inatal a'yun wa ma tufi sudur amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 11 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1400 da shekara 35 da takwas wanda ya daidai da shida ga watan June wato shekara ta 2017 a kalandar Nasara Emission Allah ka samu dace azumi yana turawa idan ba a manta ba muna cikin suratul ghafir wato jiya mun kwana a aya ta 20 zuwa 21 amma za mu ɗan wayo kanta kafin nan akwai wata baiwa Allah da ta aiko da tulare ikon Allah guda biyu shi ce a sa a masallaci ina ganin an sa ko a masallaci an sa ko ta ce a sa a masallaci to Allah ya saka mata da alkhairi wannan yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa akwai sahabi da ake cewa ka ce al mujmir yana nan wani sahabi cikin masu ruwaya shi daga aljamru ne aljamratu wato garwashi me yasa aka sanya mashi wannan lakabin shi da zaran za a zo karatu masallacin manzo Allah sama sai ya samu dan tularen shi na gari da garwashi sai ya sa ana sakin hadisai ana fasara ayoyi kanshi kuma na shiga cikin hancin munan mutane shikenan sai aka mashi wannan lakabi wata tsohuwa da ba a ɗauke ta bakin komi ba ita kuma tana can gefe sai a yi karatu a gama ba ta cewa komai mai cincin gawayayyar mai ɗan tsotson ledar su yi ba ta cewa su komi kowa na gama fita sai ta zo ta ɗauki tsintsiya ta share ta share ta share ba ma damuwa da aikin ta ba ma ashe manzan Allah yana lura Muhammadu Rasulullah ashe na lura an daɗe haka ake dai an mata ba da ita ba ta bace kuɗin yanzu za ta ishara ka zo ka bata ba ta ci maka komai sai da ta yi aikinta to haka ake zuwa mai aikin masallaci ba ya faɗa kawai sai manzo Allah ya ga ah ka ɗan kwanaki nan bana ganin matan nan fa sati ɗaya baya ganin gilmawan wayewan Allah na to yanzu da man kana da amfani yanzu za ka gane amfanin ka masallaci ya fara miki nan datti ita wai bayan Allah ni kuna ta so in tambaye ku bayan Allah nan bana ganin ta suka ce ayya yau sati ta biyu da rasuwa ai manzo Allah san shi tashi ce ah shine baku ga mani ba shine baku sanar da ni ba yace wa san gidansu arci ai mun san gidansu wa ya san inda aka binne ta aka ce ai yace ku je ku nuna mani ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkari kabarin nan da shi da sahabbai aka ce ga kabarinta ya tsaya yayi mata sabon sallah yace yana ga masallaci a yanzu duk kaburburan da ke gefe da matan nan sun samu haske yanzu nan a yanzu an sanar da ni wannan duka a sanadiyyar wannan matar sun samu haske to wannan tulare kwaya biyu da ta aiko da shi abin nan ya bani mamaki abin nan ya ni ban ga matar ba amma ta baya ta ce tahajjud abin nan a da aka zo ta ce a sa a masallaci kai ma ka rike wannan sunna kai ma kai me ka rike wannan sunnar karkare na wala tahqiranna min al-ma'rufi shay'an karkare da wani abu daga mai na na abin nan aikin lada karkare na koya yake ko da ku kana tafiya kaga kwalba kan titi ka cire ka jefa shi rami ko cikin daji kada wani ya zo taka wannan wallahi sai sai ya shiga aljanna karuwa ta shiga aljanna saboda mage karuwa bazza iya sha kaliya amma kuma mata kwari mata aure ta shiga afwan karo ta shiga aljanna saboda kare ita kuma mata kwari mata aure mumina ta shiga wuta saboda mage ka akwai wulaƙantaccen dabba kaman kare wanda in kana da shi a ka ma mala'iku rahama ba sa zuwa ba sa shiga in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi amma a sanadiyar saboda ta ce kirai Allah ya gafarta mata zunubinta to Allah ka gafarta mana to wannan shine al'amar insha Allah in ba manta ba je mun awal mai fil ardi na'am ashirin da eh ina ce ko baya Allah ce fil ardi bayan Allah su yi tafiya a ran kasa fa yanzuru kaifa kana akibatul alladhina kanu min qablihim su ga yaya waɗanda ke gabanin suka kare wanda ke ji da kansu Allah ya ce wala qad makkannahum fiha ma in makkannakum fi ai abinda muka ba waɗancan mutane ku da yanzu wallahi ko rabin su ku kamo ba sai sai ji tafsirin shek Ja'far na faɗa ce duk abin da kuke gani an ci gaba da technology ce wallahi an shi a baya Ya ce ga misali ka je ka duba pyramid na Saudiya na na, na wani gini na nan da aka yi shi wani irin gini mala an kasa gane wai da me suka yi wannan gini ne har yanzu wurin nan rufi filardi ku je ku tafi a gaban ƙasa ka gani da gidaje yanzu daga baya bana wai wata irin fada aka gano a ƙasa a cikin ƙasa a misira wace irin fada a cikin ƙasa fada gari ne a ƙasa can cikin kasa an haɗa shi haɗaɗe wani ƙada makanna fi ma in kun fi ai mun ba su abinda mun ba ku ba wannan bilon bulan da aka gina fadan da aka gina pyramid din nan an su to wai da wani inji aka yanka shi ne har su fera nan to saboda ka dan uwa ba za ka san kai matsayinka ba sai ka fara yawo a ban ƙasa wani ɗan uwa zai yi tafiya zai je aikin haji muna da ɗan uwa wani malam Muhammad Bello dan agaji wanda shi kuma shi zuwa hajji shi ta mota yake yi ta mota ya binan ya binan ya binan ce dubu hamsin zai kai kai dawo da kai a wancan lokacin zai kai kamar yanzu shekara bakwai yanzu ya zo ya wallafa littafi yadda ma za ka kai za ka je ya kwashi mutane sun fi mutum ishirin ya je da su ya dawo ya kwashi wannan shekara haka yake yi ya je dawo ya je dawo hatta da inda zaka tsaya ka ci abinci sai da ya littafi inda zaka tsaya in ka je wuri kaza to zaka canja kudin a wuri kaza kar ka yadda da kaza kar ka yadda da kaza ba a tausayi ba a taimako in ka kai da matafi ne in dai ba zaka je ka yi kwashe kwashe ba yace dubu hamsin zai kai ke dawo da kai da ya wallafa littafin lafiyayye sai kai wa hukumar alhazai na Najeriya suka duba suka gani sai suka ce a littafin ya bace zai kashe masa kasuwa to ga inda miliyoyi ke fita to ashe yana nan ba original ya kai musu ba wannan dan uwa da ya ji labarin haka sai zo ya same ni ce to ai na san mutumin za ka je maka aiki ya ce zai je aikin haji ya koje nan farayin yake mutum ba nisa ba yana nan mutum ne na je na haɗa shi da shi ni ma aka yi mana lacca aka ɗauki littafin kuma ka cokan da guda aka bashi. zai bai ta maiduguri daga maiduguri wata shan wane ne daga ta shan wane ne haka haka haka shikenan aka ce ba a tausayi fa ba a taimako fa ba ruwanka passport ɗinka shi ne ranka a nan ba fi kamar najeriya bane ka rike bara a can <laughs> ba fi kamar najeriya bane kai ya ɗauki guzurishin lafiya lau ya bar gidansa abincin wata biyu ina nan sai je ya kira ni daga sudan to malam mun sudan na manta kwanakin da ya dauka zuwa sudan kaga daga sudan shiga ruwa zuwa saudiya awa biyu ne ka kai cikin saudiya na'am aiki hajjin ba eh kware da gaske kusan miliyan ɗaya da rabi ne yayi kwarai da gaske kuna na jama'a duk ba ta nake so kai muku ba a lokacin da ya je kasar nan bahaushe da sakaci da tausayi in zai je fita je masallaci sai ya ba passport din shi a ɗakin da ya sauka kuma wallahi a cikin littafin an gaya mashi ko ni da baki da baki an gaya mai na'am bai dauki kobi ba daga shi sai kari rigan shi amma amara shi kuɗi ne ke gidigin shi ya fi dubu ɗari biyu ha malam aiko sai aka sace fasfon nan kaga matsala ta faru matsala ta faru ba zai iya dawa gida ba kuma zai karasa ba kudin ma an sace <laughs> ina nan shiga wata waya saba malam don Allah ya samu da za a yi don Allah ko dubu arba'in ne a aika mashi da shi in Allah daga akan nan ba ya samu ya dawo gida na ce ina zan samu dubu arba'in ne yanzu ai an gaya ma ai an gaya ma daga nan sai ne blocking din layin shi kai sa cikin matsala ne ma in ya bugo ba zai same ni ba to zai sa cikin damuwa an gaya ma kaki khalas to a ƙarshe Kunga ya yayi da ko <laughs> yayi da ko da ko wannan dan ya samu abin da ya ci yayi biye biyan kasuwa ya samu abin da ci ga gida ga iyali an ba wata shida baya ba labari shi ya samu wata lamba ya bugo mani ya ce don Allah in taimaka masa ko gidan shi a bada gingin gida gidan gidan shi dake zaune a ciki a ba gidan a bada gidan gingina. ya samu in aika masa da kudin nan ya dawo <laughs> tuni na sake toshe wannan layin gobe ya ta ga masu gobe an ga mashi na toshe ita ita ba malai zai samu damuwa ne ni in je iyalan na cikin ake to gashi ya ce a sa gida jingina a ina ni ba dan uwanka ba ni ba komai iyaka daga kai sai wa'adi. to Allah da ikonsa inda Allah ya taimake shi ranar ko sarki shi a Saudiya <laughs> kun san dalili <laughs> zuwa yayi da inda Allah ya taimake shi akwai wata makaranta ta haddan alqur'ani wanda Saudiya ke daukar nauyi inda ka shiga kai zaka je ka dauki zaka koyon qur'ani zaka yi to za a saka komi zaka kyauta ne idan ka shekara daya a gurin to in kai sa za a dauke ka kaje kai aikin haji kuma a dawo amma fa za a dawo daga wurin shi da ya same tafi sai haɗu da yan najeriya sai shige jirgin su da ya dawo nan da kitimin mace malam eh ya ce malam lallai rayuwa duk wanda bai fata malam bai hankali ba ya ce wanda bai fata ba bai hankali ba ya ce malam na yi kuka a rayuwata na yi kuka rayuwata na yi dariya rayuwata na ga abin tausayi rayuwa ta ce malam shirme kawai muke anan zaune muna zaune ne kana zube kowa bai sato kashi ba yace ba za ka gane kai waye ba sai ka fita me yasa da kamku Allah ta siru fil ardi ku yi tafiya ban kasa fanzuru kaifa bada Allahu al-khalq kai kaga matashi ya ci abinci ka bashi to saura ya ci ya fito kofar gida yari ya ji yana da lafiya sai ihu billahi nabi bai da wata matsala ka toshi bai ko ina ba shi da wata matsala ya samu mashin to ara mana ya ci da mafula duk ya ishe kuna sallar isha'i ba shi da matsala amma in ya fita in iskance ke takama a can akwai da haɗe shi za su yi shi kai ya mata da kai ce gani dama in goma ga yadda nake wallahi ba zai iya ba in a takamaka imani in ka je wajen ka haɗu da wanda shi mala'ika yake koyi da shi ba ba ma in Najeriya ba ko me kake takama siru fi lardi ku yi zagaya a ban kasa wallahi Allah yana da hikima duk misalin da Allah ya kawo abin nan sai ka ce wa tilkal amsalu nadruha liqaumin yaqiluna mutane da su hankalta je ka yawo ka gani ko boarding school akai ka abincin ka ya kare baban ka bai aka buka da kudin abinci ba ka gani don Allah wanda ya boarding school ka je ka tambaye shi zai baka labari da rayuwar ke yadda kake kake daraja dan uwanka abokin ka ya zama babanka dan ya baka gari billahi nabi na yi aiki a ilori a da wani kamfani satraco wasu masu tsuntsu abuja su suke gado suna da gadoji da suka yi abuja na yi musu stoki fa amma da rashin sa'a na je an tura ni ilori ban da nera wata bai kare ba amma wallahi ni ko ban san kowa ba a wani gari wasu ana ce mashi oro muna titi a wurin in samu wanda zai bani gari in sha ni'ima ce in ka bani gari na naira talatin to zan kasashe kashi uku zan kasashe kashi uku in samu in sha da asuba zan sha gari to ba zan ci da rana ba sai da daddare sai da ulcer ta kama ni wallahi amma ba shine nake so ku fahimta ba mai bani gari nan ina ganin a wani lokacin babana ne kada zan ci ya bishi ba shi ba babu ne amma a haka yake daurewa ya dabi garin ya bani matsayin wata daya kai baka san kowa ne kai ba wallahi amma abun mamaki da ulsa ya kama ni ina daki kwance wallahi ba na iya zuwa in rarrafa in buɗe kofa sai da ne kwana biyar ina kwance a daki ban iya fita ban iya yin komai arne shi yake bincika na yace akwai wani wani da ke zuwa yana baya ganin sa shi kuma yana labor ne a kamfanin namu shi dinga bi yana ta tambaya shi yazo ya balle kofa na fitaro ni da yake Allah bai nufa in mutu ba ban san kowa ba can ne na gawa in za a bacci ba a kulle window ba a bude window yanzu ka fito kai gadin dare to ni ba haushe ne ban san al'amari yake faruwa ba ga zafi da bude window ana ta usura ta yi rabanci su aka duka kofa ta na fitowa suka ce yanzu ni ba na jin abin da kuke faɗi suka ce a bako ne bako ne bako ne to a suka ja mana ni ban san me suke faɗa su kuma ba su turanci nan ne na ga bayarbe bajin turanci na ce a <laughs> suna ta su amma sun fanki ni ba bayarbe ba ne to shi da wace gari wuri wata yaren ke ba ce ai ka sa'a ne da da kai za a yi yawon daras sai gari Allah waye kai ka je ka kwanta gobe ka sake bin barin wundan ka komin zafi kofar daki na ina da kaburbura kaman guda hudu su a gida suke binne mutane inda dai kuma na ake hawa ana ta wasa siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum ku je ku yawo a bankasa Allah ya taimake mu dan haka Allah ce kanuhum ashaddu minhum quwwa waɗannan na gabanin ku sun fi ku karfi sun fi su ƙarfi ce wa ataran sun fi su kafuwa da tasirin tuwa da aban kasa amma fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubin su wa ma kana lahum min min Allah min waq ba su da wani mai kariya ga Allah zalika bi annahum kan ta'tihim rusuluhum bil bayyina je muna bin wannan mun kafasaran wannan ko sun kasance sun wato manzannin su sun kasance sun zo musu da hujjoji fa kafaru suka kafirce fa akhadahumullahu Allah sai kama su innahu qawiyyun shadidul iqab lalle Allah nan kai qawiyyu ne mai karfi ne shadidul iqab haqiqa kuma mai tsananin ukuba ne ina fata an gane mai tsananin ukuba ne na'am mun kai na zamu tashi to mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه eh. بسم shiga al'amarin oga oga kwata-kwata fir'auna mugun kaya Allah ce wala qad arsalna Musa bi na wa mu bi? hakika mun aika mun aika annabi Musa da ayoyinmu da hujjojinmu wa sultanun da hujja mubin bayyananniya wai zuwa ga waye zuwa ga oga fir'auna ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana hamana mugun kaya shi ma shi halaka shi ke karfafa abin da ya halaka fir'auna eh mugun waziri kenan ina fata an gane wa qarun da qarun shi kuma qaruna kana min qaumi musa fa baga ali shi kuma asalin su shi yana daga cikin al'umman adabin musa Kabilarsu su ne amma kash dukiya halakar da shi arziki shi kuma kaji nashi shi ba fir'auna bane <laughs> bai kuma imani da fir'aunan ba amma matsalar sa dukiya ta halaka shi shi yasa wani a hana mashi dukiya shine zaman lafiya wallahi tallahi kullun ka roki Allah ya baka abu mai albarka wani a bashi kudi wani aka bashi kudi ba ma ƙara ganin shi masallacin nan sallar asuba ya yi ta tasifika ba ka ƙara ganin shi imani shi a rike a bashi kuɗin wani kuma kwanciyar hankali a bashi ina fata an gane in an bashi za ka ga alhamdulillah ya nasu to shi ƙaruna shi dukiya ta halaka shi faƙalu sai suka ce sahirun kazzab ai annabi musa ai mai sihiri ne makaryaci duba fa hunaka farqun bainal kazzab wal kadhib yani fal kazzab in ba ku manta ba a cikin bayan da muka yi na farko tafsiri nan muka ce ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana gini a kalma to yana yana nuna cewa akwai ƙari kuma a ma'ana in nace maka kazib anta kazib wannan ya nuna kai a lokacin a kai wannan ƙarya kai amma jama'a ko a hausance baka kai makareci ne akwai babanci akwai babanci ko me babanci su kaga wannan da'ima cikin ƙarya yake to kun ga abin da suka ce wa annabi Musa kenan sahirun kazzab kaga ko da ma nan gaban yazo da wata ma <laughs> ba a yadda ba fir'auna kenan Allah kare mu falamma ja'ahum bil haqqi lokacin da yazo musu da gaskiya bil haqqi da gaskiya min indina kuma daga gare mu qalu sai suka ce to abinda za a yi kutulu abana allazina amanu kun ji fa ku kashe ƴaƴan wanda suka yi imani Wasu nisa'ahum matan su kuma ku kyale matan kar ku taba su wai me dalili saboda fir'auna wani boka ya gaya masa cewa wannan mulkin da yake takama da shi to za a yi wani yaro daga cikin waɗannan mutanen da waɗannan mutanen wanda shi kuma zai kwace mulkin wallahi a cikin kissan annabi Musa da Fir'auna akwai abin tsoro akwai abin mamaki ya kamata ka ƙara imani da Allah to a sanadiyyar wannan sai ya ce uqtulu abna na amalu duk wanda aka fa in yaro ne namiji a wula shi lahira a yanka shi malamai sun faɗi adadi da duke Isra'iliyat ne adadin wanda ya yanka jini ne kawai da an abin nan a wulla shi kiyama shi nan wa ma kaidul fir'aun wa ma kaidul kafirin kaji Allah sai kawo abin da ake ba alkinaya sunan asali nan bai ce wa ma kaidul fir'aun ba sai ce me wa ma kaidul na <laughs> ai makircin kafirai wulatancin kafirai bai kasance ba illa fi dalata a cikin bata babu cin nasara a ciki wa qala fir'aun to me ke faruwa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi babu wani annabi da aka ambato kissarsa wurare da ta kai yawan na kisa annabi Musa da Fir'auna Fir'auna mugun kaya da haka in kana son ka samu kissar da kyau sai ka tarkato nan ka tarkito nan ka tarkito nan can a cikin sautul isla'i wala kada arsalna musa bi tisa wala kada arsalna musa tisa ayatin bayyinat fas albani isra'ila iz ja'am fa qala lahum fir'aun inni la adunnuka ya musa mashhura qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adunnuka ya fir'aun mashhura fa arada an yastafizahum min ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila askudu al arda fa idha ja'a wa'du al ji ina bikum lasifa wannan kidan sai aka gangaro kuma aka zo suratul daha <laughs> a cikin suratul eh, suratul kafi an dan tabo shi amma ba maganan ba maganan fir'auna bane shi wani kissa shi ne da shi da harun ina fata an gane amma da aka zo cikin suratul eh, suratul suratul banina daha sai Allah ya kawo kissan mai yawa mai nauyi yake cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya atawa asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra can dai suka gama da tattauna da ubangiji yayi mashi magana sai ya ce to abin da za a yi ka je wurin izhab ila fir'auna innahu tagha sai rabbi shrah li sadri ka je wurin fir'auna lalle fir'auna fa ya girman kai ya jiji da kai to ka je kai mashi wa'azi amma sai ce rabbi shrah li sadri ubangiji na ka haskaka min zuciyata ka wanke ta da bazan ji tsoron shi ba amma kuma sai karshe ce waja'alli waziran min ahli bazan iya zuwa ni kadai ba ka hada ni da annabi harun saboda shi annabi Musa ya samu matsalan harshe abin da zai ba ku mamaki waɗannan ƴaƴan da ya je yana yankewa wai saboda mine ne kana taɓa mulkin ko sai Allah sai ya ɗauko ɗan maƙiyin shi sai annabi Musa kuma sai ya raini maƙiyin shi ka ji ikon Allah shi yasa ba wa Allah dabara kai mai kashe ƴaƴa wani saboda talauci kai mai kashe ƴaƴa saboda kasu ci tare da kai to Allah ya tashi ka sha family planning ki yi wannan ma shi zai fi kowa lafiya wannan dan shi zai fi kwa lafiya sai a kawo kuma dole sai ya zo duniya don haka annabi musa sai aka kawo shi habbadan fir'aunan kuma allah sai ya kawo mani in kai a yanka shi saboda matarsa ka duba malam wannan al'amarin allah kenan bala. wai abin da ka sa ka halaka mutane fiye da dubu amma kuma yau gashi shi shine kuma kai zaka bashi abinci gidan ke ce girma kuma haka kai an ce fir'auna ya fara tsorata da al'amarin annabi musa sadda annabi musa ya mai wani abu da ya kama gemunsa ha ya ji wani irin karfi ya ji yaro karmi da irin wannan cika yi wannan ba bane ana cewa fir'auna ya wulo daga kan kujerar mulki shi ya fado maman ta zo ta dauke shi ta ce a a wannan yaro shi ce a bai da ba wallahi akwai matsala wannan yaron kuma ko lalle akwai matsala wannan yaron shine yace a kawo mashi garwashi da dabino asa a gani zai taba tabbas annabi Musa da ya rarrafa ya tunkar biyu nan Allah sai hana hannunsa sai ya tabi garwashi amma inda zai fir'auna da yake fir'auna babu hankali shin garwashi sai ka shi a baki zaka ji zafi koko tun hannu tambaya nake a hannu zaka ji koko sai ka shi a baki to fir'auna bai hankalta ba bugun kaya fir'auna so ga yace da ya dauka yaro bai ji zafi sai da ya sa a bakinsa sai fashe da kuka sai maman ta ce ka gani ko ka gani yaro ne bai san ko ba da sai ya ce to me yasa bai kona shi a hannu ba shi ya dauka mana Allah ya batar da dabaran to wannan garwashin da ya sa baki ya sa Musa ya samu matsalan harshe sai ce wala yantaliqu lisani na baya magana daidai da za a fahimta wa arsil ila harun kadan da annabi haruna yace waje wazira min ahli haruna akhi ushdid bihi azri zan zan samu karfafa zai karfafa ni wa ashriku fi amri kuma zai zai musharaka ni cikin al'amari na ka san duk abin da kake kana da dan wanda zaku za ku dan tattauna kana dan jin sauki ai a tukar fir'auna amma ku ji yace kawai yace mai yace cewa annabi Musa da ya faɗi wannan kalmar yace izhaba anta wa akhuka bi ayati wala tanya fi dhikri izhaba fir'au ila fir'auna innahu tagha yace faqula lahu qawlan layyinan ku ce na yadda yanzu na haɗa ka da ɗan uwanka don baban su ɗaya amma in kun je ka ku mishi magana ta tashin hankali ko ku mishi magana ta harzika fa qula lahu qawlan layyinan ku faɗa mishi magana mai taushi shi yasa muke cewa kai ma mai da'awa kana da bukatan kai ma ai maka da'awa sai an bi ka an koya maka yadda ake da'awa in ba haka ba za ka ga mutane suna yin makaruhi kasa kuma su kuma suna mai haramu saboda rashin iya da'awarka ko baka kafarta su ko ma su kafarta Allah ya kare mu فقولا له قولا لينا لعله يتذكر قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى سكتي أبنجي منا tsoro kada fa fir'auna ya cafke mu ko ko mu gaya mashi kalmar Allah ya girman kai Allah ce ina ku tafi innani ma'akum asma'u wara ina tare da ku wallahi ina ji kuma ina gani Allah ji ta gani ba wanda isa ya kori. asma'u wara suka zo je suka isa masa da'awa da ke ba isa isa tana da doguwa ina fata an gane sun je sun faɗa masa amma da yake fir'auna mugun kaya ne kuma maganganu suka faɗa masa ko kai yanzu ka jero maganganu sai ka ce ai magana nan ya dace Musa ke cewa inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azibahum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaqadu fa hadda sallama mu mun zo maka da ayoyi daga ubangijinmu ka duba ka gani sai yace faman rabbukuma yace inna nakhafu an yafruqa alaina can sai yace man rabbukum ya Musa yace qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada kusa dai annabi Musa ya tuttoshi hanyar da zai kawo ma mutane matsala domin idan annabi Musa ya fata aibi game da iyayen waɗannan mutanen kaga ba za su imani da shi ba jama'a ka hada mai wa'azi da mutanen gari ya shiga uku amma in mutanen gari sun fahimce ka to ko hakimin garin bai fahimce ka ba kai nasara ba abin da za a yi ma shi yasa da manzo Allah ya tafi Taifa kaga da aka hada shi da mutanen gari yaya kaga ya sha wahala ai to annabi Musa sai da yake mai da'awa ne daga wurin Allah akwai kima akwai sanin siyasa fir'auna irin siyasa shi ta kafirci da annabi Musa ya gama baɗin cewa Allah ladhi ja'ala lakum larda bihadan wa salakakum fiha subulan wa anzala minas sama'i Allah ne ya muku ya sauka muku ruwa daga sama ya buɗa muku hanyoyi ya ba ku rizqi kaza kaza kaza dai Allah nan ne dai ba kai bane Fir'auna sai ce to tun da kace Allah nan fa ma balul quruni ula iyayen waɗannan da ke gabana wannan suke jinka su yanzu suna ina suna wutan ne Musa tunda da kafin ka sun yi irin addini na sun mutu to yanzu suna ina da yake annabi Musa mai da'awa ne na gaske da'awa ne na siyasa da'awa ce ta fahimta abu sai ya yi mishi hikima sai ya ce qala ilbuha inda rabbi fil kitab shikenan <laughs> la yadullu rabbi wala yansa a halin da suke ciki yanzu ban sani ba ilimin su na wurin wannan dai ubangijin na wani da na ga maka shi ya wadancan ayyukan to ilimin na wurin sa shi yasa halin suke ciki to sai kuma me <laughs> kaga ya so hada shi da mutane da ya ce eh iyayensa tunda sun mutu a cikin suna wuta yaya ya ka kuma ba zai fita ba a wannan gurin mutanen da suke sauraron sa su za su fita fita da shi dauki yanzu ka babana da ya mutu ina kaunar sa kaka na kaza to sai ya ce a ah, ilmin su da wannan Allah ubangiji nan dai kuma ya ce la yadullu rabbi ubangida baya muntuwa kuma baya tozata ayyuka in sun yi aikin kwari za su gani da sakamako kuma ubangiji ya baya mantuwa dan kai aikin kwari ta Ali Musa dai ce kai na dai gane dai kai dai ka zo ne dai ka raba mutane da garin su kaji ka raba mutane da addinin su kaji har yana cewa kai ni fa ina jin tsoron annabi Musa nan ba kai ya je cikin kasa yana fasadi <laughs> kaji wai fir'auna ne قالت ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات ورد بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا ce kai fir'auna kai halakacce ne kai Allah ya tabbatar cewa annabi al-ushi fir'auna ya tabbatar da annabi Musa da gaskiya yazo wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum zulman wa ulwa yayi jayiya da gaskiya ne amma wallahi zuciyarsa ta san annabi Musa gaskiya yake a to lokacin da annabi Musa ya saki sanda ta zama ciki fir'auna ya ba tashi hankali bai gani ba musa kama kama kama kama domin ya ga ya ga abin da ya fi kwakwalwarsa amma da ya kama sandan ta dawo cikin hayyacinta kuma sai kuma ya kafarci saboda Allah bai nufin a fir'auna bai ya musulunta Allah samu dace wannan an tattabo sama sama domin wuraren na da dama kuma ba shi muke ba amma dai mun kawo muhallin shahid a ƙarshe waɗannan mutanen sun musulunta sun musulunta sun musulunta mutanen fir'aunin da suka zo su kallo sai yace annabi Musa eh faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu wala anta makanin siwa ko makanin suwa ka sanya mu wani lokaci da zamu zo kawai falanali falanati yannaka bi sihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka la nukhlifuhu wala anta makanin siwa ka sanya mu ranar da za a zo a yi takara wai me kake takama da shi ne domin annabi Musa ya ce fati bi ayatin ya ce ce kawo mana ayan da alaman da ka zo daga wurin Allah ne Allah ya bashi sanda ya kuma bashi haske Allah ce wala qad atina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba annabi Musa ayoyi guda takwas ya eh, guda tara na ba da gobe ina son a kawo musu su waɗannan ayoyin guda nawa ne daga ciki dai zan ba da sata ansa sai a ci gaba idan annabi Musa ya sa hannunsa a hammata ya fitar da ita haka to za ta yi kuma kamar rana sandarsa in ya sake ta za ta yi maciji za ta bi kuma ce yana kama ta za ta kuma daidai na ba ku sata an sa biyu saura nawa bakwai to ku je ku kama na sauran Ina zan tattala kyauta na gobe bakwan nan gobe in ke son su a bani sauran ayoyin da aka ba annabi Musa guda bakwai din ina suke annabi Musa ya nuna ma fir'auna haka kuma fir'auna ya gane eh wannan sai ya ce to ai wannan sihiri ne ka zo ka ba mu lokaci da zamu zo da irin naka za su yi magadanka qala ce mau'iduhum yawm zina kai Musa ba karamin mai shi yasa da'awa sai ka sanya siyasa da fikira a ciki sai ya sanya man fir'aun lokacin da ya fi hadari ranar da ƴan ƙauye za su shigo gari ƴan birni za su sauri ɗaya shine yace qala mau'idukum yawmuz zina ranar idi kun ne ko ƴan ƙauye da shigo gari ko za a yi sallan idi kuma a yi ziyara kaga rana mafi hadari kenan shikenan fir'aun ya ce ba matsala fatawalla fir'auna fajj fir'auna fajma aqamahu thumma hada yazo ta turo mutanen su sannan yayin shiro suka zo aka zauna suka zo suka ta shikiyancin su a ƙarshe dai suka ce ya musa wa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi min sirihim annaha tas'a Allah ya ce fa awjasa fi nafsihi khifata musa qulna la takhaf innaka anta la'la wa alqi ma fi yaminika talaqqafu ko kuma talqafu ma sana'u inna ma sana'u kayru sahir wala yuflihu sahiru haitu ata annabi Musa Allah ya ce lokacin da suka wurgo nasu annabi Musa ya tsorata yukhayyalu ilayhi anna sai abin yazo yana masa ashe sihiri yana tasiri jama'a sihiri yana tasiri domin har annabi Musa Allah ya faɗa ya yace qala balal qufa idha hibaluhum ijayyusu wa isiyuhum da sannansu yukhayyalu ilayhi ya dige mishi kaulai na ka anna hata saka tana tafiya ta marufa ido ne Allah ce la takhaf innaka anta la'ala karka ji tsoro kai ne madaukaki zaka ji rinjaya fa alqi ma fi yaminika talaqqafu ma sana'u jefar da abin da ke hannunka nan sai ta tsitsinci abin da ke hannunsu Inna ma sana'u kaidu sahi duk abin nan da suka aikata makircin masu bokaye ne masu sihiri Allah ce wala yuflihu sahiru haitu ata mai sihiri kuma duk yadda ya kai wallahi sai ya kasa riki qur'ani ai ma eh daji a tabaka ruqiyya wallahi sai ka ci nasara abinda ake so kai kaka za zaka bai da sihiri da sihiri ka gama yawo ka zama dan uwanshi. rike qur'ani sihiri ne eh aka ana iya warware sihiri da gano inda aka sihirin a warware shi ya tafi ana iya warware sihiri kada Allah ya sa su gano qur'ani zai warware shi amma karka je wajen kulumboto ko aljani ya ce aje ai kaza aje ai kaza shikenan ka zama dan uwan aljani kai ma aljani ne shikenan kun kun lalace tare gaba annabi Musa ya dage yayi wannan ya saki sandan sai ga talaqafu ma sana'u ta dinga cicinyi Allah ce inna ma sana'u kaidu sahib shi kuma mai sihiri ba inda zai tsara ko mutum aka samu kaga gashi yazo yana suka kosa wusa a hanci yana zuga bata yana zuga bata ko ga wuka yazo yana ta kuiwi ce ƙarya kake malam ba dukan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh, Allahu la ilaha illa huwa wal hayy ka tofa mata ka ce kwanta wallahi yanka shi zakai billahi ladhi yanka shi zakai ƙarya ne wala yuflihu sahiru haitu ata kana yin wannan kursiyun ba zai daka da ka dankara shi ba kaucewa za su yi wallahi ka yanka arne ai kai da kake ganin kusan nan yana shiga hanci ne gefen hanci ne dan wa gefen hanci ne yake zuga ta ba hancin bane kaga shi gashi nan ya zo da sai ka ji kashin koyi zaka sha mamaki kai ni fa na ga mutumin da yana kan mota ya sa zikiri na yan dariku ya hau kan mota tana zagaya ba kowa ciki la ilaha illallah la ilaha illallah na ce ƙarya ne akwai direba a ciki ku tofa bai ku suyu mutumin zai bayyana tofa bai ku suyu kaga matsafi ne wannan ƙarya ce wallahi ga mutum ya zo da jaki ka je kasuwar kauye sai zo jaki sai ga jaki ya bude baki sai shiga cikin baki sai fita ta dubura ƙarya ne osin shi yake shiga osin ba jaki ne to fa kursiyu na'am akwai sihiri to fa mai kursiyu kai kake ganin kamar bakin jaki ne da osin shi yake shiga ƙarya ce ba inda za su je malam ba inda za su je amma in kace zaka bar alqur'ani zaka je neman neman neman gobe da nisa khalas kai ma zaka je ka tafi da nisa ba zaka dawo ba Allah ya samu dace Allah dai ya ce falamma jaa bil haqqi ce ko haka ne ko wa qala fir'aun kun ji abin da fir'aun sai fir'aun ya ce zaruni ku kyale ni aqatul musa in kashe musa wal wal yada rabba wal yada rabba ije kira ubangiji shi ah, ah, ah, ban magana dan kashe shi zan kashe shi ya je kira ubangijinsa inni akhafu an yubaddila dinakum kaji ina tsoron kai ya canza addininku au an yadhara fil ard ay aw an yadhara al fasada fil ard kai je bayyana da barna a man kasa kaji ya wada barna kaji akwai ba barna kaman ka da yanka ya mutane yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani ubangiji baka wala na na'am sai ce bi wa qala musa inni bi rabbi kaji dai annabi musa kaji kaji mutum mai hikima wala ai ba sai na fasara wannan aya ba fir'auna ya gama maganganun banzan shi maganganun shirmen shi annabi musa ce to wa qala musa musa ce inni uztu bi rabbi ni dai ina neman tsayi da ubangiji na kar dai har yanzu ba dai kai fir'auna ba wa rabbikum kuma ma kai fir'auna da kai da mutanen ka ina neman tsayi da ubangijin naku shi dai dai Allah nan dai min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai <laughs> yanzu an fara jefa fir'auna bangana shashasha bai fahimta ba min kulli mutakabbir da duk wani mai girman kai mai tsoron kai mai jiji da kansa wanda la yu'minu bi yawmil hisab bai yi imani da ranar mai tashi alkiyama ba kaje fir'auna ake jifa magana amma shashasha ya fara tsorata ne ya tsorata ya kamata tun daga da a kama shi amma Allah ya bashi na mu je wa qala rajulun mu'minun نعم يكتم wannan kalman kisar da fir'aun ya fada inni fadaruni aqatul musa wal yada rabba ashe a cikin zuriyar fir'auna an ce kabila su ce ya fusata yayi imani an ce dan ammin fir'auna ne shi da yaktubu imanahu ashe ya boye sa ya ki bayyana yayi imani annabi musa da ya ji an ci za a batun kisa ce kai wa qala rajulun mu'min ai sai wani mutum mu'min min ali fir'aun daga zuriyarsa daga danginsa daga zuriyarsa yace a taqatuluna rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya kula rabbi dan ya ce ubangiji shine Allah wa qad ja'akum bil bayyinat al hayya yazo muku da min hujjoji min rabbikum daga wajen ubangiji ku ta ashe ashe ba musan bane kadai ya ta ya tabko dan su wa in yaku kadiban to ku kyale shi bana in makareci ne fa alaihi kadibu sakamakon ƙaryan kashi ne me ya kawo na batun kisa me ya kawo na batun kisa za ku zo ku kashe mutum bayan sallar asuba me ya kawo dan ya ce kuna kaza me ya kawo na batun kisa dan mutum ya taso da karatu me ya kawo fada in fada baya kawo fada ka fada in fada me ya kawo na batun kisa wa in yaku sadiqan kun ku gaskiya yake fada yusufukum ba'd allazi ya'idukum abin nan da ya maka alƙawarin cewa zai zo zai sami ku wallahi ya sami ku to ku sani fa inna Allah lalle Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da mutum ke mabarraci da kuma kazzab yanzu kun ga Allah da ikonsa idan mutum ya zage ka baka da haƙƙi kai hakuri Allah sai ya turo wanda zai kwasa maka haƙƙinka ko baka nan ɗazin fir'auna ya ce Musa menene kazzab inni la azunnuhu kaziba musrifu kazzab yanzu kuma sai ga <laughs> daga cikin gidan fir'auna kun ji abin da yake faɗa yake faɗa yace inna allah la yahdi man huwa musrifun kazzab yanzu ka ga cikin Allah bai shiryar da wanda ke mai barna ne kuma kazzab mai makaryaci wace wanda magana daga zuriyar annabi to yanzu ne wannan kalma ta fi cancanta iya fir'auna da danginsa da wannan mutumin da ya faɗa magana ya nuna alamar mai ya yi imani da annabi Musa yana goyon baya annabi Musa jama'a za mu tsaya anan saboda lokaci kuma an ci lokaci kaɗan insha Allah za mu tashi a wannan bayani domin akwai wannan ayar ana rifari ɗinta kuma ga abubakar ina fata an gane sai mu zo gobe in Allah da mu zo sai mu tashi a aya ta na 28 ko insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ba mu lalasa akwai tambaya kuskure ko tutu mashi Allah gafarta muna <clears throat> takaful mu an zagaya kuwa mun ce muna yin takaful saboda muna sai mu sayi mene mu sayi invata kun ga assalamu alaikum da za a ce kullum mu tara dubu biyu to azumin na karewa muna da dubu nawa kenan eh kaga za mu samu dubu sittin kenan mun kama hanya tare da cewa za mu zo mu ware rana ranar gidauniya za a yi kai ta tara mana kuɗin mun ce ka zo mana da mafi ƙaranci mazaje ne naira hamsin yara su zo da naira ashirin naira goma ina fata an gane to amma akwai ran da za a yi gidauniya kawai ranar a yi zubar gada to ina ganin ba za mu shekara ba za mu sai in bata mu da izinin Allah in dai har mun samu dubu sittin <laughs> yanzu wannan ɗari da kobo iyaye mata suna suna nasu zan zo sai ranar ƙarshe za mu ga muku suka tara iyaye mata suna nan kullum wata za su da ɗan naira ashirin ɗanta su ma ranar za mu zo mu musu girauniya in Allah ya da wannan shekara za mu sai kayan ba sai ma shekara mai zuwa ba Dan haka ya jama'a a dage a ce mafi karanci kowane rana mu haɗa dubu biyu kowane rana yanzu abun mamaki wannan bai kunna muka saya ya ce malam a cikin tafsiri mun take cewa na mata kenan ta ce wannan tafsirin kamar ɗaki na ki ne ina hain dan mani ne <laughs> ta ce amma malam duk abin da ake ci ta ce hatta da sallar na abi shi ne ma ka magana la ya halatta bisallan ce a kake bi musalla <laughs> kake bi musalla domin sai wuri ya haɗa ku sai kuma lokaci ya haɗa ku ke kuma kina ci hanyar dan mani kina bin musalla anan ke dai in kina da daman ki zo ki sallah tare da mu a sham ki zo in ba ki da shi kuma ki abin ki kadai Allah ya bada lada to kun gani a ce sauti a ka wani yana amfana karamin lada ne da kai aka jona wannan jama'a kar mu dinga barin fursa yana wucewa Allah ya taimake mu muka ce mafi karanci yanzu ni don Allah in tambaya akwai wanda tun da aka fara kafin ɗin nan yana ba da naira hamsin har yau <laughs> kamar ku gane tambayan ba mun ci bashi karanci ka bamu naira hamsin akwai wanda tun da aka fara kullum zai karɓi hamsin nan ya kawo ya bayar akwai shi a cikinmu kai kama dukunya fa akwai shi a cikinmu <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dakta ce ba ina lillahi ba da idan ka tsaya ka kwatanta misali abin da wani ya ba da, eh. daga lokacin da aka fara samu shi zuwa yanzu eh. kai da bani ne shi ba fi eh. za ka ya ba da ma ya wuce haka ya wuce haka wadda ta kwarar da gaske in kafa ku hana ni in wuta wuta <laughs> dakta wannan bayani naka karka hada wani ya yunkuro dakta <laughs> to a da gaskiya ne to abin da nake cewa alhamdulillah yanzu kawai a ce karshen azumin nan ko daren da ake kirdadon za a samu laitar kadai daga 27 din nan ka yi tawassuli da wannan Allah ga wata ibada da ni kadai na san nayi tsakaniya da Allah ni kadai na san nayi Allah ka biya mini bukatata don wannan aikin shi ne tawassul bil wasila kamar da mai riyadu na ya kawo kan batun masu ashabul kafiwar raqim din nan ina fata an gane jama'a ana tawassuli da aiki kuma wallahi yana ci nan take ba gane ko kun gane ba kace Allah abu kaza da nayi dan addinin ka na nayi shi ba wanda ya san nayi amma ni nayi ne saboda kai Allah ko dan wannan aiki kai me ka biya mana bukata ka gani a ce ana wannan kidan goma karshen nan na ce muku a wurin addu'a ana na ci. yana daga cikin sharuɗan karɓar addu'a ci. misali ka ware abu biyu uku ko hudu wanda in Allah in ma goma ne Allah zai iya baka amma dai abin ake so ka tabbatar zaka iya maimaito su duk inda kuka haɗe da Allah sujada Allah to ka gani fa ni fa man na matsalolin Allah fa ka gani Allah na ka gani wato yana da wani abu akwai wani uslubi na karɓar addu'a ta da lokacin da abin ya dake ka Allah ka daga hannu Allah kana gani kaza ne Allah ba ni da kaza abin na zuciyarka wallahi na da tasiri kuna fahimta na jama'a lokacin da cikin lokacin da ake an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su a ilahu ma Allah abin da muka faɗa dai Allah ba mu da na na wa alaikum salam na'am ana dawafi yi Allah akbar Allah akbar sai ka ji wani abu da hausa yake fara Allah akbar Allah kun ja wani ke fara aiko waya ji ko a dawafi ne aka je aikin hajji shi ya je wani shekara sai ga wurin dawafin kusa yana daga cikin karban addu'a ko wannan dawafin wai yana daga wurare da ake karban addu'a yace shi wani mutum ya gani shi duk sanda ya zago shi mutumin abin da yake faɗa Allah ka hana mana jiran wani ma'ana ya bashi a rayuwarsa duk yadda ya zago bawon Allah ne ya zago sai shi kalmar da ya naci kaga bawa maki kilo ga batun da na faɗa kan ilha naci ka abu daya to kuma wallahi Allah zai biya maka bukatarka jama'a manzala ce yadda uliya khairu min yadda sufla jama'a duk sirri da a ce sai kayi bara kaci kaskanci ya hau kanka ka wulaƙanta duk sirri da ka ce sai ka jira wani ya baka jama'a ai ka tozarta duk sirri da a ce sai ka yi ƙaramin muriya a baka matsala ta zo to da haka wannan maganar da bawan Allah ne ya faɗa kai mu ma Allah ka hana mu jiran wani Allah ka hana mu jiran wani to jama'a ni inda ana kuyi wallahi ba za ku ji murya ta in ce wai aka kudin in bata ba billahi la ilaha illa huwa ni ina da kudi sai da ku ga ina abu wannan masallacin sai da ku zace to jama'a da Allah ku yi hakuri muna neman Allah dalawa ya taimaka da Allah ya roƙa mana mai hilin nan zamu share shi wannan kafa dan temporary za a gidan sama anan za a gyara masallaci ba ba zan ba kowa magana ba Allah ya ji kan albani ba wan Allah abin da yake yi wai ce ku kawo <laughs> wata rana ce mishi na ce mishi malam ni gaskiya mun uslubin da garkawai kuwa muna ku kai kake kai kake kai kake lalata daliban nan yace malaha haya naku da namu ba ɗaya bane in ka matsa mutane sai suka kama wani abu kake so ka samu a wurin su amma in mutum ne ya dauko ya kawo man dan amsa kun babu wanda ta zuwa ko buhun miki dai ka kawo kace ayi zan karba ba matsala amma in je in ce alhaji wallahi tallahi muna so mu sa ta ba ba zan yi don haka wallahi jama'a ni dai cikin malaman nan har yanzu kun ga dai a nan dai misali wai haƙuri ba mu san wanda ke aiki kan jiki kan karfe da abin da yake da shi kaman garkawi ba ko wajen yana dini shi ne zahiri jama'a ku yi haƙuri ba a zahiri nike gani nike bani ma wallahi bai kai albani ba wajen hidima da ajihu ba wallahi da ah mutumin da ya cire miliyan goma ya ba wasu su gina masallaci <laughs> miliyan goma ba to kuma aikin da wa alaikum salam to kaji <laughs> da mutane suka fara yin surutu aiki lama zai kwace muku wuri dan wannan shaɗan ya shigo tabbas na sauna yace yace billahi lazi yace miliyan goma yace billahi lazi la ilaha illahu a zuciyata bana jin na bada wani abu yace kuma wannan miliyan goma idan ina da wata manufa da ita kada Allah ya mayar da abin nan ke nema yace wallahi na sadaukar da ita ne ga uwata Saudatu ku ji ba mani <laughs> ba yace mahaifiyata dan shi kam gaskiya mahaifiyarsa ita ta mai gata ita ta mai gata yake wannan matsayin da yake ci shine gaskiyar magana wanda sai ta kai ta sai mashi keke wanda daga Zaria dan babban malamin sa shine Dr. Aminu D Marigayi Allah ya kasa da gafara shi ma ya rasu imamu da'awa kenan da'i to wuri shi ke karatu amma da yake zuwa je dawo Kano daga Zariya. kullum a keken ya sai da ta sai keken sai ta ajiye shi inda motar za ta sauke su gida ta ruki alfarba in ya dawo nan zai ajiye keken sannan kuma ya hau motar zuwa Zariya. kullum sai ya je kano da zuwa Zariya ya dawo tun yana da sai ta ga ya shiga mota ya tafi to shi yasa albani bar ji wani abun mamaki ban taba ganin mutum mai girmama mace ba kamar sa wallahi tallahi alwani ka ji bai iya haɗa ido haka da mace ni na ga wannan <laughs> ya je saudiya ya yi lodin kayan mata <laughs> kun gane ko ya yi lodin kayan mata irin kasai na kasuwanci abin shi da ya kawo zo kaduna muka yi muhadara a gidan cancanci sai ya dinka kayan ya bani kayan ya ce to hajiya mai sarari za ta saya to amma bai iya cewa hajiya kudin nan sun samu amma ni yake ba azaban ne ba ya haifa kasu kudin nan ba <laughs> ni guna ta riga ta saba gani na ba su ji nauyi na ba ba su ji nauyi na ba kai ranar ce wake malam ba ka kake maza ta zahi ba <laughs> to ka kake ba ta zahi <laughs> kaga haka shi mala ya wannan dai sai ku wallahi tallahi ni da kwatu kudin nan bai iya kallon mace haka haka haka kaga haka ke mace kunyan mace ki kuma wallahi saboda uwarsa yana kimanta mace waɗanda na san ya taimaka mu a wajen su rayu kai shi da fa mai cin bashi ya ba mace don ya taimaka mata bashi bashi <laughs> kekunan kuɗinki bai shi zai alƙali zai baki fice ki ki shi dai yana da sha'awar mata sai sana'a to ya jama'a Allah ka taimake mu ka ba mu irin wannan zuciyar kai ne zaka rabauta ka bab mai dibara mai sanyi dibara ba abin da zai tara ka rabu da shi mahdina fil allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin